jiya na kalli wani bidiyo da ya sa ni hawaye na wani mai suna abdulmalik tanko mutumin kano malamin makarantar boko wanda ya sace ɗalibarsa yariya kyakkyawa in shekaru biyar mai suna hanifa yau na ga bidiyon ta da safe na taɓa ganin shi da daɗewa kamar 'yan watanni baya tana cewa in za a mata aure ga abin da maganganu sai ka yi hawaye saboda tausayi muna da 'ya'ya mun san abin da muke ji ga 'ya'yan nan to ya suke ji iyayenta malamin makarantar ta ne ta boko ya zo gidansu ya sace ta ta taso da islamiyya kofar gidansu ya ɗauke ta da agwagwa ya kai ta gidan shi sati biyu sannan ƙarshe ya bata maganin ɓera, da shi ba na firar shi yake faɗi na ga bidiyo yana nan yana yawo yake faɗin cewa maganin ɓera ya bata ta ci ta mutu sannan ya daddatse ta saboda rashin imani ya sa abu ya turbuɗe ta sati uku sannan Allah ya tona asirinsa sai da aka tona kabarin abin babu kyawun gani haka ita ma wata kyakkyawar yarinya ya ƙasa da shekaru takwas ɗiyar wani attajiri a zaria jiya daga ana ba da sanarwar cewa an sace ta ita ma an kashe ta dubi rashin imani da tausayi saboda Allah wallahi ji har cikin dare har tsakiyar dare ina jimami da bakin cikin wanda da yake da dare ne nake karantawa ku dubi bakin cikin da shugaban halitta ya shiga lokacin da ciwon ajali ya kama ɗansa ibrahim ya irin kalaman da yake furtawa innal indal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna ala firaqika ibrahim la mahzunun ido na hawaye zuciya na damuwa amma ba mu faɗin komai sai abin da ke yarda da Allah Ibrahim muna baƙin cikin rabuwa da kai wannan fa mutuwa ce salon alon a gabansa to ina ga wanda aka ɗauki yaro aka je aka bashi guba sannan aka daddatsa jikinsa saboda Allah muna irin wannan tsokanar fitina ya za a yi ƙasa ta zauna lafiya to har yaushe za mu ci gaba da zama a haka akwai